ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Baƙar wasiƙa kashi na sittin. Talba ya kalli Aminatu da ke ƙoƙarin saka hijabinta ya ce ba ta kusa. Oke, idan ta dawo gida ina son ganinta. ko kuma ka faɗa min inda kake zan zo in kawo muku abinci don Allah bana tare da ita na kai ta gidan hajiya laraba ya yi wannan ƙaryar ne saboda ya samu salama domin ya san an jima kaɗan momi za ta iya kiransa ta ce ya dawo da aminatu gidan ya kuma san aminatu za ta iya cewa ba za ta koma ba idan ma kana tare da ita ni ba wani abin zan yi ba domin na rintsa ido ban ga makanta ba kana wani abu kamar kai ne mutum na farko da ka fara sanin ta ya mace me abin burgewa a auren macen da maza fiye da biyar suka kwanta da ita a lokaci ɗaya har kake ganin kamar kayi wani abin arziki ya tashi zaune ransa a ɓace laila ke biki san kaddara ba ne baki san kowa bai isa ya wuce kaddararsa ba idan za a bata zaɓi kina tunanin za ta zaɓi abin da ya same ta ne ko kuma ke zaɓin rayuwa kika yi aka baki yadda kike so na san kaddara mana talba ai na san kaddara ce ta saka auren bazawara a matsayin budurwa kuma kaddara ce ta sa ka auren wadda wasu maza wulakantattu kaskantattu suka gama amfani da ita mazan da basu kai masu wanke maka mota ba kana ji da kanka kana ɗan babban mutum amma ka auri mai kamar akuya wadda siraye suka gama bibiya shi yasa ai ka ɓoye auren saboda ka san ba abin kwarai ka aura ba kuma ka kasa yin bikin tarewa sai ɓoyen amarya kake ko garkuwar da aka yi da ita wa san iyaka abin da suka mata kin ganke ba da farko kina magana kamar mai hankali kamar da gaske kin yi nadama amma sai kishi da hasada ya sa kika kasa riƙe kanki hakan yana nufin ba za ki iya taɓa kontrolin ɗin kanki da zuciyarki ba laila duk abubuwan da kika zano na riga ki sanin su kuma a haka na ji zan iya zama da ita kuma kin san me ko daidai da rana ɗaya ban taɓa jin na tsane ta saboda wannan ba sannan wannan ya zama karo na ƙarshe da zaki sake buɗe baki ki faɗi ta mummunar kalma akan matata kuma ya zama na ƙarshe da zaki sake saka hannun ki da ki Aminatu na rantse miki da Allah Laila idan kika sake yin ɗaya daga ciki sai mun samu matsala da ke ta har abada irin wadda biki taɓa mafarkin za mu samu ba. yana kaiwa na yanke kiran yana jin wani irin tsanan laila da bai taba ji ba a rayuwarsa domin duk sabanin da suke samu yakan ji ransa ya ɓaci amma baya jin tsanarta sai dai a yau tsanarta yake ji a ransa fiye da kima ya saka wayar aljihu ya ɗauki mukullin motarsa sannan ya kalli aminata da ke kallon sa hawa yana sakko mata tana murmushin da ya fi kuka ciwo takawa ya ƙarasa kusa da ita ya riƙe ta ransa a ɓace ko bai faɗa mata ba ta san abin da suka tattauna a kai domin ta fahimci wani ɓangare na hirarsu. su tana nanata maka abin da ta faɗa min ɗazu ne ba a taɓa jifa ta da wata kalma da nake jin kamar na kashe kaina na sake sabunta rayuwa ta ba irin kalma da Laila take jifa na da shi ka faɗa mata ba a san raina komai ya faru ba shin ita ba mace bace ba ta san zafin da mace take ji idan wani namiji ya keta hadinta ba tare da saranta ba na sha wahalar rayuwa na samu yanzu na yantu a maimakon a tausaya min kuma sai na zama abin gori inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta fashe da kuka mai ƙarfi sai ya kura, fuskar ta ido yana jin wani irin sabon tausayinta na ƙara kama shi rayuwa tana cike da ƙalubale aminatu ba za ka taɓa zama ɗari bisa ɗari babu damuwa ba ko jarabawa kamar yadda ba za ka taɓa zama ɗari bisa ɗari cikin farin ciki da jin daɗi ba dole ne sai an sarka maka kowa ya kai kuwa a rayuwa sai dai ƙaddara ce kowa da irin tasa ina son ki sa a ranki duk lokacin da wani ko wata zai faɗa miki wata magana saboda ya muzanta ki ko ya muzanta rayuwarki ki saka a ranki talba yana nan kusa da ki kuma ba zai taɓa gudunki ba ba zai taɓa kyamatar ki ba ya rungume ta a ƙirjinsa sai ta ji wata rahama da nutsuwa suna baibaye ta take ta samu sa'ida a zuciyarta tana jin kamar damuwarta ta warke ko ba komai Allah ya haɗa ni da wanda yake damuwa da kuka na ta faɗa cikin kuka tana rungume shi abin da bata saba ba sai ya murmushi ya sumbaci kanta kuma yake son ganin murmushinki ba ya sake ta sannan ya riƙe hannunta suka fice daga ɗakin sai da suka isa gaban motar ya buɗe mata ta shiga sannan cikin sai soma kuka kin gani kin hana ni cin abinci ko kuma ɗan abin da nake ta kwaɗayi ma ban samu ba ya faɗa yayin da yake shiga cikin motar ya mata ki sai ta kalle shi ta soma masa magana cike da kulawa da muryar kuka me kake kwaɗayi kwai zan iya sake soya maka yanzu ya yi murmushi domin ya san bata fahimci inda zancen nasa ya nufa ba no zan siya abinci a hanya sai ya miƙa mata bakinsa ki yi min kis zan je in buɗe gate da sakaro bakin nasa ido kamun ta sauke kai ƙasa ke fa nake jira ban iya ba to ka ni in miki ta miƙa masa hannunta baki na ce ya faɗa cikin yanayin da ke nuna har yanzu bai gama huciya daga kalaman da Laila ta faɗa masa ba ta kalle shi sai ta sauke kanta ƙasa ganin za ta ɓata masa lokaci ya fita daga motar ya zagaya ta ɓangaren ta ya buɗe ya sumbaci bakinta sannan ya nufi get ɗin ya buɗe ya kuma dawa cikin motar ya ja suka fita waje ya sake dawa ya rufe get ɗin sai kuma ya sake koma cikin motar wannan karin bai jira cewar ta ba ya kai hannunsa ya rike fuskar ta ya sumbaci kumatunta sannan ya fara tuki da hannu ɗaya ɗaya hannun kuma ya miƙa mata sai ta saka hannunta a cikin nasa yatsunsa da nata suka yi tarayya a guri ɗaya tsakanin ki ciro min wayata a aljihu ta miƙa hannunta inda aljihun nasa yake ta ciro wayar sai ya janyo hannunta ya ɗora akan stiyarin motar riƙe nan haka kar ki saki kuma kar ki murɗa ban fa iya ba ta faɗa a tsorace domin gani take kamar haɗari za su sai ya sumbaci gefen fuskarta da ke kusa da shi na sani ya saka ɗaya hannunsa ya cire fasuwar ɗin wayar ya kira ali ya saka wayar a sifika ya ɗora akan cinyarsa sannan ya riƙe stiyarin ita kuma ta ɗauki hannunta da sauri tana jin tsoro ali kana gida har yanzu haba sai ka ce kai yana asibiti ka shigo ne ga nan dai a hanya oke sai kun iso ya kashe wayar sannan ya kalli aminata da ke kallonsa sarkin tsoro to idan muka yi hatsari fa shi kenan sai na mutu ki auri wani ya faɗa yana dariya sai ta ɓata fuska ta sauke kai ƙasa tana jin kamar ta kuka murmushi ya ci gaba da tukin ba tare da ya sake ce mata komai ba lokaci lokaci take ɗagowa ta kalle shi sai ta ƙara matse hannunsa a cikin nata murmushi ya ba tare da ya kalle ta ba ya ci gaba da tukin sai da suka isa harabar asibitin sannan ya sake hannunta ya kalle ta buɗe ki fita sai ta makale ka faɗa alamar ba za ta fita ba tana kallonsa da fararen idanunta da suka ƙara haska bakar fata fuskarta murmushi ya buɗe ɓangaren sa ya fita ya zaga ya buɗe mata sannan ta fito sai kallonsa take kamar yau ta fara ganin sa matsawa da ita daga jikin motar sannan ya samu ya rufe kofar ya danna kiɗin hannunsa sai ya kama hannunta suka shiga ciki kai tsaye ofis ɗin ali suka nufa shi kuma ya rubuta masa takarda ya tura su gurin hoto a nan tarba yake labarta masa abin da ya faru tsakanin aminatu da laila ba laifi a nan kam ya ba laila laifi amma kaɗan da ɗaya ɓangaren yana ganin zafin kishi ne sa ta ta yi abin da ta yi a ofis ɗin ali talba ya haɗa ti da biskit ya sha don baya iya cin biredi idan rana ta yi shayin ma iyakarsa ya sha na safe wani lokacin yakan sha da daddare sai dai ba sosai ba bayan an dawo da hoton ali ya duba komai sannan ya kalli talba yana murmushi kanta ya samu matsala gaskiya za ta iya manta da kai Talba ya kalli Aminatu da ke zaune a kujerar da ke fuskantar sa yana murmushi. Idan ta mutu ko? Domin kuwa ko mutuwa ne bana jin Shalila za ta manta da ni. Sai dai idan ita ta mutu, shi ma saboda an ce ana manta komai ne. Ali ya murmushi. To, ya yi sarkin soyayya. Babu abin da ya samu kanta. Buguwa ce kawai, kuma za ta samu sauƙi insha Allah. Aminatu ta yi masa godiya da kanta. Sai Talba ya miƙe tsaye riƙe hannunta. so mu je. Gida za ka mai da ita? ta ce ba ta son can kuma ka san dadi ma ya kore ni ya ce ya ba mu sati ɗaya mu tare a gidanmu ali ya murmushi ka ce dadi ya maka abin da kake so wallahi kuwa amma duk da haka dai ba zan so na koma ba sai da amincewar momi domin ita ma uwa ta ce hakan na da kyau allah ya ba da sa'a amin Amina ta zari hannunta daga rikon da talba mata a hankali saboda ganin aliya ta so zai raka su kaga ta ma fika kunya to kunyar ka zan ji haba mala ali ya dariya ya rako sare inda talba ya aje motarsa suna tafi suna hira har suka iso talba ya buɗe motar aminata ta shiga ta zauna ya rufe sannan ya juya yana magana da ali ka yi magana da madina a'a sai ranar monday zan kira ta ofis na magana da ita ok sannan maganar laila don allah kar ka ɗauki abin nan da zafi sosai talba kai wa kowane ɓangare adalci ita ma tana son ka kuma tana kishin ka. dole ta yi abin da ta yi na sani ba don adalcin buwan lahida ba zan aure ta ba a rayuwata ba na burin auren mace fiye da ɗaya kuma ba na son fitinar mata ka san kuma laila za ta iya ƙirƙiro abubuwa kala-kala haka ne amma haƙuri ake mata sai haƙuri talba ya sauke ajiyar zuciya sannan ya ɗauko masa zancen abin da laila ta yi masa ɗazu da ta kira shi kalle-kalle aminatu ta fara yi sai ta hango farin mutumin nan da ya taɓa sace ta shi ma ita yake kallo kasancewar farin gilashi ne a motar sai dai shi zare mata ido yake yana tsoratar da ita har ya shiga mota da ke kusa da ita ya yi mata alama da ta yi shiru ta hanyar ɗora yatsansa akan bakinsa sai ta yi gum kamar yadda ya umarce ta tana ta masa kallon tsoro har ya tashi motar sai ya raba sai kama hanya sai da ya yi nisa ya kusa fita daga gate sannan ta buɗe motar ta fito da sauri wancan mutumin shine wanda ya sace ni daga talba har kallon inda ta nuna suka yi da sauri me talba ya amsa da ƙarfi sannan ya zagaya da gudu ya shiga motarsa sai aminatu ta fita daga cikin motar da sauri shi kuma ya miƙo hannu ya rufe motar sannan ya reverse a haukace ya fusgi motar yana hawa titin da zai sada shi da get ɗin motar wancan mutumin na ficewa daga get hali kuma ya hanzarin koma cike faɗa securities ɗin ciki su faɗa na get su rufe get su amma ina kafin ya isa gurin ma har mutumin ya fice daga gurin aminatu kam koma ta gefe ta tsuguna runguma da hannayenta tana jin tsoro sai hawaye suka fara mata zarya sai ta so matsawala da yadda mutane suke kallanta da haka ta juya ta koma inda talba ya shiga da ita ɗazu da zummar ta koma ofis ɗin ali amma sai ta kasa gane gurin ta ɓace hanya hakan yasa ta nufi wani waɗin daban inda babu mutane sosai ta tsaya daga jikin ƙofar farko ta jingina tana hawaye sai tsoro take ji buɗe kofar akai faruk ya fito riƙe da hannun sultan ɗan tsayawa ya kallanta lafiya ta ƙi ce masa komai ta kalli sultan kawai ta juya ta koma gaban wata kofar ta tsaya ko wani take nema ko kuma mutuwa aka yi mata ya raya a zuciyarsa sai dai bai sake ce mata komai ba ya riƙe hannun sultan ya ja zai wuce sai jikinta ya fara rawa wani irin tsoro da faɗuwar gaba suka taso mata sai jiri ya fara ɗibarta fashewa ta da kuka ta silale ƙasa idanuwanta suna son rufewa da sauri faruk ya saki sultan ya ƙarasa kusa da ita subhanallahi ta kalle shi da idanuwanta da suke dab da rufewa sai ga wani duhu ya baibaye idanta daga lokacin sai ta daina jin komai ganin ta ya ɓace ɓat yanayin yadda talba ya fito da motar ya sa security ɗin gate din hanzarin rufewa talba ya faka mota ya fito da sauri yana faɗin ku buɗe min gate ɗin mana wanda ya fita yanzu kidnapper ne neman sa miki zuwa suka yi suka rike talba saboda an kira daga ciki an ce su rufe gate ɗin a zaton su talba ne wanda ake nufi domin shi ya zo a guje doya da ya so su sake shi sai suka ƙi har sai da ali ya iso gurin ku sake shi ba shi bane. wanda ya fita yanzu da 406 ashkala ake nema Dalba ya koma mota da sauri cike da fatan ganinsa. Sai suka buɗe masa get ɗin, ya hau babban titi kamar an koro shi. Sai kalle kalle yake wai ko zai ganshi. Bai ankara ba wata babban mota ta bugi motarsa domin ya taho ne a guje, babbar motar kuma ta fito kan kwana. Sai aka hankaɗa motar talba can gefe, ta sake buga wata motar. Shi kuma ya buge wasu masu babur suka faɗi. Sai stiyarin motarsa ya fito da ƙarfi da kikirjinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya furta yana jin wani irin azaba a kirjinsa kamar an hura masa wuta a ciki yake ji daga nan bai sake sanin inda hankalinsa yake ba laila ta sauke wayar cikin bakin ciki har ita talba zai saka sharaɗi saboda ta faɗa abin da yake gaskiya akan aminatu amma ba laifinsa ba ne laifin momi ne da ta sa ta kira shi ta bashi haƙuri bayan kuma dadi ya gama wulaƙanta ta ya sa ta ba da haƙurin ta cika bakinta da iska ta busar ko da yake momi ta min rantsuwa ai Allah ya sa na iya riƙe kaina kamun komai ya kammala ta faɗa tana wurga wayar akan gado a yanzu ba da burin da ya wuce ganin yarinya nan ta wulakanta wallahi juya har wani kare ta yake yana faɗa min magana wai ni laila ta nuna kanta can kuma ta fara shinshinan jikinta tana jin wani irin waru-waru da bata san na meye ba me na taɓa haka ta faɗa tana yamatsa fuska domin bata san wani abu mai wari haka ba kuma bata san ta taɓa wani abu ba balle ta ce shi ne da sauri ta cire kayan jikinta ta ɗaura tawul ta shiga wanka sai da ta gama wankan ta fito sannan ta daina jin warin jaba sai dai ita bata san warin jaba ba ne domin bata san jaba ba balle ta san warinta sai da ta fara zuwa gaban madubi ta gyara jikinta sannan ta nufi wardrobe ɗinta ta ɗauko wasu kayan ta saka bata damu da ta ɗaura ɗan kwalin tufafin ba ta ɗauko wayarta ta fito daga ɗakinta zuwa ɗakin momi wani irin farin ciki ne ya lullube ta ganin hajiya saratu kusa da momi suna hira mama saratu kin zo Hajiya Saratu ta kalli Laila tana murmushi. Ba dole in zo ba, mamanki ta kira ni tana faɗa min abu babu daɗi. Ai tana gama faɗa min na shirya na tafi ƙauyen nan. Yanzu haka ya bada wani magani, amma ya ce na tsakanin yarinyar da talba ne. Na tsakanin ke da talba kuma sai kin zo da kanki. Kamun momi ta ce kuma Laila ta ce wallahi zan je. Yaushe za ki koma mama Saratu? Saboda yarinyar nan ta ishe ni wallahi. Yanzu ma biki ji abin da yake faɗa min saboda ita ba, har da rantsuwarsa. Hajiya ta taɓe baki. Ai ba a banza yake komai ba, shi kanshi malamin ya faɗa min asiri aka masa shi yasa yake ta wannan haukar a kanta momi ta ɗaga kai abin da nake ta faɗa mata kenan amma ita ta ƙi ganewa sai wani wuta wuta take yi shi fa yanzu baya hayyacinsa amma idan kika bi komai a sannan sai ya tafi yadda kike so ba rantsuwa na miki sai na raba shi da yarinyar ba ai ki zuba ido ki gani na faɗa masa haka ya ce zai yi farraku tsakaninsa da ita zai raba su rabuwa ta har abada ko ɗazin da na tafi wajensa ma sai da na jaddada masa hakan kuma ya ce min na sa ido kawai na kallo cewar hajiya saratu tsabar jin daɗi da murna sai da laila ta rungume ta cike da farin ciki na gode mama na gode ta faɗa cikin farin ciki mara misaltuwa aminatu kamar wadda aka je rai haka ta farko da ƙarfi tana haki amma har lokacin da shi take gani ga wani uban nauyi da kanta ya mata faruk da ya kusa kaiwa ƙarshen wadin ya dawo da sauri yana kallanta sannu ta ɗago a hankali ta kalle shi amma ba ta iya gane fuskar kowaye murya kawai take ji wani irin faɗuwa ta ji gabanta ya yi sannu ya sake furta yana kallanta sai ta yunkura za ta tashi amma ta kasa zauna bari in dubo likita a zan iya tafiya ta faɗa bakinta na rawa kamar yadda jikinta ma yake rawa har faruk ya miƙa hannu ya riƙe ta sai ta yi saurin matsawa duk da kasancewar ba ta iya ganinsa da kyau ina da aure ni matar aure ce saurin janye hannun ya daga rukon da ya niyan mata za ki iya tafiya eh zan iya ta amsa tana dafa ginin gurin don allah ka san inda ofis ɗin dr ali yake ban ma san waye dr nan ba amma bari na tambayar miki ya juya ya koma ɗakin da mama take maman safiya ta kalle shi faruk ka dawo dama ban yi nisa ba wata yarinya ce ta faɗa a nan don allah ɗan zo ki riƙe ta maman safiya ta miƙe tsaye da sauri tana faɗin subhanallahi ina take mama da ke kwance ma ta ɗago tana kallon ƙofar faruk ya fara fita sannan maman safiya ta bi bayansa da sauri sai suka samu aminata a tsaye tana ta kallon ward ɗin kamar mai tunani yadda za a yi ta isa gurin maman safiya ta riƙe ta da hannu biyu tana mata sannu faruk kuma ya wuce gaba ana aminata ta samu kuzarin takawa maman safiya na riƙe da ita har suka fita ward ɗin inda ta fito faruk ya nufa ganin ya fi mutane wai ko a can za a samu wanda ya san ofis ɗin Dr. Ali. Kusan duk mutanen da ke kai kawo idan ya tambaya sai su ce ba su san shi ba. Hakan ya sa ya nufi reception inda nurses suke. Don Allah Dr. Ali muke nema. Faruk ya tambaya. Sai wata nurse ta nuna masa shi daga inda take zaune. Gashi can. Faruk ya juya ya kalli Dr. Ali da ke ƙoƙarin buɗe gidan baya. Nurse ɗin da ke gaban mota suka fito da gado. Da taimakon ma'aikatan jiyar aka fito da talba suka ɗora shi akan gadon sannan suka shiga ƙofar emergency da shi. ina ganin yana busy ina ne ofis ɗinsa eh abokinsa ne ya hatsari wata nos daban da ba wacan ba ta farkon ta ba su amsa wani irin amsa gaban aminatu yi. ta juya tana kallon wajen duk da kasancewar ba ta iya gani sosai ina ofis ɗin nasa yake ga wadda ke neman sanan sai a yi ta can ta jira shi ka bi ta can kwana ta biyu za ka ga wani ward na 'yan haihuwa kusa da gurin akwai ofisis. kowanne kuma da suna a jiki za ka ga a rubuta sunansa oke mun gode faruk ya faɗa sannan ya nufi gurin maman safiya na riƙe da aminatu da ke ta kallon wajen majansi. komai dashi dashi take ganinsa sai dai jin ta sarai yake kalma abokinsa ya samu hatsari ya shiga kunnanta kuma ya nemi guri a kwalwarta ya zauna daram takawa take amma hankalinta da tunaninta sun tsaya cak akan abin da nas ɗin nan ta faɗa zuciyarta sai buga take da ƙarfi kirjinta na mata zafi mara misaltuwa kwatancen da aka yi ma faruk shi ya biya isa har kofar ofis ɗin ya kai hannunsa ya buɗe sai ya arba da wani mutum zaune a ofis din yana operating din system sai da faruk ya gaisa da shi sannan ya gabatar masa da aminatu oke ta zauna a nan dokto baya nan eh mun gan shi a waje an ce abokinsa ne ya samu hatsari abokinsa mutumin ya tambaya yana kallon faruk kamin ya kara da faɗin subhanallahi maman safiya ta nufi kujera ta zauna da aminatu tana faɗin allah ya sawaƙe aminatu na son ta buɗe baki ta amsa da amin kuma ta mata godiya amma ta kasa yin ko ɗaya saboda riƙewar da zuciyarta ta yi sai bakinta ma ya nauyi sosai kusan a tare faruk da maman safiya suka fita aminatu ta zauna a gurin kamar hoto numfashi kawai take fitarwa amma ko motsi ta kasa yi wannan shi wannan shine ana daraga dare ya yi. sannan aminatu ke dai kina ganin iftila'i ko a wani hali talba yake hmm.